kusan watanni uku bayan da tarayyar Najeriya ta kulle iyakokinta da makwabtanta da suka hada da jamhuriyar Nijar, Benin, Kamaru da Chadi, al'amurra na ci gaba da kaiwa mazamna na jamhuriyar Nijar tarayyar Najeriya da ke wannan wurare karo ganin cewa kasuwanci ya tsaya. Alhaji Sani mai kasat shine shugaban kungiyar 'yan kasuwa na birnin Kwadni. Talaka suna wahala, suna shan wuya. Tun da yau ko babu komi Najeriya sai a ce ka shiga Najeriya wai in ba ka rike da komi ka shiga ka hito. Shin naji kai zuwa ɗaya za ka yi ka gaisan mutane da kwana kawai Najeriya ka komo in ba ka kasuwa mai kai ka Najeriya kenan kasuwa ka kanka Najeriya ita ka Niger in babu ta ka zuwa to gaskiya in ya tsananta zai ka talaka da kuma cikin kasa kuma zai ka bata gari da kuma zai ka illoli da dama ba wannan Niger ba da Najeriya da Nijar duka mutanen su suna cikin matsala namu na cikin matsala don duk wanda ya sabu hulɗa ta yi da dan uwa ta yi suna sai suna sai suwa ko na samu abin da cewa na kai gida ne an ka ruhi ba shi to in babu abin da zai kai gida ne shawara zai sakewa a iyakar birnin Kwani ta jihar Tawad guriyar Nijar da Ilela local government ta jihar Sokoto sama da manyan motoci na dakon kaya na kamfanin dangote da sauransu 500 ne ke shirge an hana su shiga tarayyar najeriya sama da watanni biyu da rabi da suka gabata daya daga cikin durbobin da ke wurin abdul fata ukwari ya bayyana mini halin da suke ciki a bakin wannan bodar matsalar mu nan dai ne batun abinci da batun ruwa shine abin da ke muna ruwa muna sai shi da shada abinci ma in ba ka dafa abinci da kanka dai abinci dai ka samu abinci dai ba sai dai baka samu abinci na ko kuwa ka aika daga koni ko ilela a suma abinci yanzu da muna nan ana ce muna yau gobe yau gobe halwa yau dai muna nan ba mu san da mu bar nan ba domin gane ma idanuna na dai tsallaka daga jamhuriyar Nijar zuwa tarayyar Najeriya inda na ajiye motata daga nesa ga iyakar na bada takarduna na ECOWAS ko sai da yawo an ka buga musu stam ko kashe a lokacin hita daga jamhuriyar Nijar da lokacin shiga da dawowa daga tarayyar Najeriya. Na shiga ta ƙasa kuma na dawo ta ƙasa inda na yi kitibis da wani ɗan kabu-kabu na tarayyar Najeriya da bai so na bayyana sunansa ba ya shigo a jamhuriyar Nijar. Na tambaye shi wani matsaloli ne suke fuskanta tun lokacin rufe wannan bodar. Gaskiya tsakani da Allah muna cikin matsaloli da dama. kaga dai na ɗaya in mun ka zaka bisa hanya wallahi sai an raba kuɗin da mun ka ɗauko kawo kawo biyu kowa a bashi kowa rabi rabi dan duk wanda kama ma'aikatan namu da na to ana raba kashi biyu sannan kuma na biyu in mun ka tashi mun ka ɗauko kaya ko kuma bacin za hakan ga da ma illela ko kuma kwanni ana iya taka birki a ce sai mun ba da kuɗi ko kuma su sai sun ba su kuɗi Alhaji Usman Giwa wani ɗan kasuwa daga Illela Local Government ta jihar Sokoto da na gamu da shi ya shigo birnin Kwanni ya ce mini rohe boda nan fa bai musu daɗi ba. Wato gaskiya rohe boda rohe iyakokin Najeriya da makwabtanta ko kuma munan muce rohe Nijar da Najeriya mu 'yan kasuwa gaskiya abubuwan bai mana daɗi ba sai dai ita gwamnati ba san manufarta ba ba san mi take bincike ba kan wannan abubuwan amma dai mu kasuwanci gaskiya ya tsaya don ainihin ita hukuma ta ce a dakata a dakatar da shigowa da sauran kayayyaki amma dai ita kuma ba wani bayani ya nuna cewa ta ce ta dai haka ne akan haramcin shiga da shinkafa da ainihin mayagun kwayoyi da makamai. A bangaren kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da ke tunawa tarayyar Najeriya yarjejeniyar ECOWAS ko yawo da ta kai da kawowa sane da cewa cibiyar ta yawo ko ECOWAS a Abuja take tarayyar Najeriya suna cewa ba su ji daɗin wannan lamari na liƙe boda kamar yadda Alhaji Abdullahi Kado na ƙungiyar inci da walwala ya mini karin bayani. Muna jin koke-koke don kwanaki ma san an halbe wani yaro ko mun je mun zana shi abu ne wanda babu daɗin shi abu ne wanda gaskiya ba mu jin daɗi abu ne bai da daɗi ga al'umma al'umma ba ka iya hana mata ka ce ta rasa ta ta nemo abin da za ta ci sai dai matsalar liƙe ƙohon nan mutum da ya liƙe ƙohon shi shiga a koya to kuma kai kuma kamar dai da maganar bahaushe ya wuce inda ka ga kusu ya gudu ya shiga wuta to abin da koro shi zahi ya wuta zahi shi ne kaɗai ke tura al'umman mu dole su tafi ba za ka zo ka zauna da iyali ba Ba ka da abin da za ka ci a ce an maka daidai bai yi wa wannan magana haruna mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.